ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين يا كيوانا منزو كتنا ranar da za mu tayar wa kowace al'umma manzo wanda zai bayar da shaida a kan abin da suka kai na kafirci ko imani wannan manzo jinsin su ne kuma yana magana da yarensu muka zo da kai ya kai wannan manzo a matsayin mai bayar da shaida a kan al'ummomi baki ɗaya mun saukar maka da alƙur'ani don ka yi bayanin duk abin da yake buƙatar bayani a cikinsa na halal da haram da lada da uquba da sauransu kuma mun saukar da shi don shiryar da mutane zuwa ga gaskiya da jin kai ga wanda ya imani da shi ya yi aiki da abin da yake ciki kuma albishir ne ga muminai waɗanda suka yi imani da Allah da abin da suke jira na ni'ima mai ɗorewa.